sama ta kas da ina ga ji alhamdulillah lafiya ma dalla alhamdulillah yawa nan ne da Allah ko gidan Alhaji Inuwa nan ne nan ne wallahi ni ni ne ni ne eh Allah sarki <laughs> ai ni ne eh wallahi eh yawa ya aka yi lafiya kalau Allah sa lafiya dai ah, lafiya lau to masha Allah kwatance da ma aka yi mu to akwai yarka Fatima ko nan ne gidansu a Fatima Fatima da wata tana nuna tana nuna a duniya Allahu akbar ne wanta. Eh, shi na gane kwatance na kwarai kuwa ai da nan layin kaf eh. gidan ne fi kowanne eh, tsawo alhamdulillah yasa ko ya ka shawo kona in dai kace a gidan annabi a gidan ne alhamdulillah Allah sani <laughs> to dama ainihin mun yi magana da ita ne eh muka samu magana ta fahimta sosai da ita faduma eh to muka yi magana cewar za ta dawo ainihin gida eh. za ta yi istibra'i eh. sai mu aure da da wala da fadima eh. hababan Allah hababan Allah faduma ta tafi karuwanci idan yarinya kamar wani haka ka bata ka lokaci ga kake kyakkyawan siffa kyakkyawan mutum da tsari ga gemin ka rumi kamar na malamai amma ka biyo faduma karuwa iska yarinya wace ni tsinewa ba ce ya wata ce ana mata ana mata ba ta ya zama ba ta ibedi ba ta sani giwa ba ta sanya olu ga ta dai ita ce ita ce kwana can ta abun nan haka ta haka yanzu nan naje ina gyaran mota ta taho inda Allah ta muke da sai ne wuf wani lokuta ta ta ta ta cikin wayo ta yanzu nan kama wannan ka ka biya mata subhanallah ainihin alaji in Allah ya sa a wurin kake so akwai zo ka zo aka kanwata sai in baka ita ku kaura amma ba ba ba na ce ainihin alaji shi duk mutumin da yawa Allah ne eh idan ya tuba gare shi ya koma da shi eh. Allah ina karɓar sa eh. ina gani ainihin Fatima a taimaka a karɓe ta eh. ta yi wannan istibra'i a samu a yi wannan aure idan ina muradin aure ta ce wazi ka zo kai mana kenan ku ce mai wa'azi ne ku ce mai shiga gida unguwa unguwa ne wa'azi ku to nan mu an mana wa'azi an garga tun kan shi kake mana wa'azi ban nan kofa gidan ko maka ihu billahi billahi la ilaha illa hu kaji dan yarinya tun mu aka aka aka Allah jikan Allah jikan Abubakar gumi tun kan haife ka Abubakar gumi ki ke mana wa'azi Allah jikan mm, Isa Waziri tun ga mai ya ga mai wa'azi ba mu wa'azin baya bayan nan ba na shaka ka riga ka yanke hukunci tun daga can kwarai kwarai kuwa yawwa wallahi kuwa saboda ina tabbatar maka in ka zo ma ka gaya in dai har Fatima za ta tako cikin gidan nan to tana shigowa kafar tana takowa ni ku tawo na fita Allah ya sauke ai ta dawo ina haka gida <clears throat> ta dawo ina cikin wasu ai ba hali nace sai dai akwai kanwa sai inda ita ya zaka nema to shikenan sai sai sai sai sai ai ka ce mai kuɗi ne ma A'a ba mai kuɗi bane zubin aran ma ne da shi na ga zai riƙe sallah zai sallah da salati na ce tuburin bari dan masa yanke sa masa kanwa ko kuwa to to ni ba zan ba ba zan ba ustazu ta ba to ba wai ma ba ya saka kan lantare ce fa da ina neman kai da ita dole da kyale mu tunda ba neman kai yake da ita ko ce baka da zaka ji da da ita Allah zai kawo mata inda za mu ci da cokali mu sha da ba gaskiya yawa ni ni ba zan ba wa talaka ta wannan gaskiya ne hajiya ba komai ha ai ni hajiya Allah na tuba sai ki a bata kyale ta ka ki ne kyale ta kure ta banda me <clears throat> ta rike sai mu dauko cokali mu cinye kayan mu tas hajiya gaskiya wallahi hmm. Aba rubutan haka bane. yawwa Allah zai kawo mata da inda za a huta amma ni take ka sake da wannan ta ga wakili kuma annabi ba za a kuma yi ba insha Allah waje